'Yan takara akalla goma sha tara ne suka fafata a zaben don maye gurbin shugaba maki Sal, da rigingimin siyasa suka dabaibai wa'adin mulkinsa na biyu a zaben da yunkurin jinkirta shi zuwa watan Disamban bana da shugaba Sal ya yi ya haifar da rudanin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Daga bisani dai kotun koli ce ta yi fitali da yunkurin tare da bayar da umarnin a gudanar da zaben ba tare da an ɓata lokaci ba. Ga Abubakar ba wannan matakin kadai abin yabawa ne. Ya ce zan iya cewa wannan shine karan farko a tarihin demokuraɗiyyar Senegal da ake zaben shugaban ƙasa amma kuma babu shugaba mai ci a cikin 'yan takarar. abin da ke nufin Senegal za ta yi sabon shugaban ƙasa duk da cewa a baya shugaban ƙasar ya yi yunkurin ya ɗage zaben amma kuma dokar ƙasar ta ba shi dama ba wanda hakan ne ya sa aka iya gudanar da zaben kamar yadda aka gani. kasar da da ake wa kallon ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi samun kwanciyar hankali a afirka ta gudanar da zaben ba tare da wasu shahararrun 'yan adawa ba musamman Usmanu Sunko da hana shi shiga takarar ya haifar da rikici da asarar rayuka. Ga Diana Suso ta kungiyar Hope Without Borders da ke Birtaniya ta ce, burinsu kawai su ga sauyin gwamnati. We in the change. Ta ce yawancinmu da ke kasashen waje muna son ganin sauyi, muna buƙatar sabon shugaban ƙasar da zai ciyar da ƙasar gaba. dole a kawo ƙarshen matsaloli na cin hanci da rashin aikin yi da tsadar rayuwa. Muna son mu ga ƙasar mu Senegal ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi ci gaba a duniya. Muna buƙatar sauyi. Daga daya cikin 'yan takarar da suka fafata a zaben na jiya, takarar ta fi zafi a tsakanin Basiru Jumaye Faye da ke samun goyon bayan jagoran adawa Usman Sonko da kuma Ahmadu Ba wanda jam'iyyar shugaba Sal mai mulki ta BBY ta tsayar. Masu sharhi dai sun soma yin hasashen irin jan aikin da ke gaban duk wanda zai lashe wannan zaben ganin tarin matsalolin da kasar ke fuskanta. Sai dai ga wasu 'yan Senegal da suka tsere daga kasar a sakamakon barazanar da suka ce rayuwarsu ke fuskanta fatansu yanzu su ga sun koma gida. Harba yau Madan Diana ce ta yi karin bayani. Regardless of the elections, um, ta ce duk yadda sakamakon ya kaya a wannan zaben da ya kamata mu 'yan ƙasar senegal a sakar mana mara don mu samu mu koma gida mu ba da himma a bunƙasa noma mu daina dogaro da kayayyakin ƙasashen waje za mu iya yin hakan idan mun samu damar komawa gida don mu taimaka a gina ƙasa da tattalin arzikin ƙasar Senegal. Uh, to a dai ranar Talata mai zuwa ake fatan sanar da sakamakon zaben sai dai akwai yiwuwar aje zagaye na biyu muddin ba a samu ɗan takara ɗaya tilo da ya iya lashe aƙalla kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗa ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus.